a jama'a assalamu alaikum a cikin wannan sabon bidiyo namu na yau za mu koya muku yadda za ku na ɗora bidiyos ɗinku a youtube ma'ana yadda za ku buɗe channel a youtube ku dinga ɗora bidiyos ɗinku mutane daga da dama daga gurare da yawa a faɗin duniyar nan yadda idan suka hau youtube za su na sacin ɗin bidiyon ku ko kuma su na ganin bidiyon ku suna kalla amma a wannan bidiyo za mu yi muku introduction ne na menene youtube da kuma kaɗan daga cikin dokokin youtube kafin mu faɗa maka inda za ka je ka samu cikakken bayani da kuma dokoki na wannan youtube din da farko menene youtube youtube wani website ne wanda kamfanin google wanda ya shahara a duniya kamfanin google suka kirkire shi shi wannan youtube din a website ne wanda kawai iya abin da ake shi ne a je a ɗora videos ko kuma a kalli videos domin nishaɗi a kamfanin youtube kowancen kamfanin google sun kirkiri wannan website din ne na youtube domin kawai mutane su dinka zuwa suna kallon bidiyo suna nishadantuwa sai dai yana da dokoki kamar yadda muka ce za muku bayanin dokokinsu da a gaba amma da farko dai bari mu fara visitin website na youtube a youtube suna da wata manhaja wanda ake ce mata youtube wannan ita ce manhajar tasu ana ce mata youtube so idan kana so za ka kalli bidiyo za ka iya shiga ta cikin wannan manhaja ta su, in ka shiga ga ta nan za ka iya sacin bidiyo duk wanda kake so misali yanzu ga sanan bidiyo ne ga sanan kaca-kaca sai wanda ranka yake so sai ka zaɓa ka kalla a kamar inda kuka gani wani bidiyo ne wanda Wannan bidiyo ne wanda a channel din arewa zone tv suka dora shi shi arewa zone tv channel ne na tv wanda a mutum ne iri na irin ka ki ya zo na ya kirkire shi wanda irin wannan abun yau muke so za mu koya maka ka koyi kai ma wanda za ka dora naka kamar yadda wa'annan suka dora nasu a sannan bayan haka za ka iya shiga youtube ta cikin website in ka shiga cikin browser ka za ka iya shiga cikin youtube ka shiga address ba ɗinka ka rubuta youtube.com kamar haka sai ka shiga idan ya buɗe maka shi ma za ka ga buɗe maka za ka samu duk bidiyos da kake so kuma duk lokacin da kake so kuma za ka kalle shi shi ma sai dai gaskiya ta cikin wannan manhaja tasu da suka ba ta youtube ya fi sauƙin sacin ya fi sauƙin kuma kallo sannan kuma akan iya sabin ɗin bidiyo a kai yadda ko baka da data inda ka yi sabin ɗin bidiyo to za ka iya kallonsa so gaskiya dai za mu iya cewa wannan manhajar tana da matukar amfani fiye da shiga ta cikin website saboda downloading kamar haka bayan wannan mun ce za mu faɗa muku kaɗan daga cikin dokokin da su kamfanin youtube suke da su wanda idan dai zaka tsare su to insha Allah ba abin da zai faru da channel ɗinka saboda shi channel ɗin ana iya rufe shi idan aka yi su laifuffuka a ɗaya daga cikin dokokin nasu shine idan kana so misali yanzu ka ɗora bidiyonka a youtube to babu dama ka je ka shiga youtube misali kamar wa'annan bidiyo sun misali kamar yanzu wannan bidiyo ka je ka ka ɗauko shi ka yi downloading ɗinsa ta wata hanya sai kuma bayan ka yi downloading ɗinsa ka zo ka ce za ka mai da shi cikin youtube ɗinka cikin channel ɗinka ma'ana ka ɗauko shi daga channel ɗin wani mutum misali ka ɗauko shi daga arewa zone tv kai kuma ka buɗe sunan channel ɗinka daban ka zo ka kace bari ka ɗauko wannan bidiyo na arewa zone tv ka saka shi a cikin channel ɗinka to gaskiya idan ka saka shi in dai ka da copyright to google za su saka maka a ah, copyright strike wasu abubuwa ne guda uku da ake saka su wanda a bidiyo na gaba duka za mu yi muku bayanan su insha Allah so idan suka saka maka wannan abun guda uku so account ɗinka za a rufe shi za a yi terminating ɗinsa ka ko to ko bidiyo su nawa ka saka in dai aka riga da aka yi terminating ɗin a shi wannan asalin channel ɗin naka to kaya asara su gaba ki daya saboda haka kafin ma mu je ga yanda za ka buɗe channel ɗinka ka fara saka videos ɗinka yana da kyau a ce an faɗa maka irin waɗannan dokokin sannan ita wannan shi wannan website baya buƙatar irin bidiyo na banza ko irin bidiyo na batsa ko wani abu makamancin haka duk irin waɗannan bidiyo sun idan ka saka su gaskiya za ku samu matsala da tsakaninka da kamfani na youtube kuma za su rufe maka channel ɗinka babu ruwansu da bidiyos dubu nawa ka saka ko ɗari nawa ka saka babu ruwansu saboda dokokin da suka tsara a idan kana so ka samu cikakken bayani akan wato ainihin doko a za ka iya zuwa nan gurin ka taɓa nan in ka shiga akwai terms and privacy ɗinsu gashi nan kamar haka idan ka shiga terms and privacy ɗinsu ka buɗe shi misali ta cikin wannan browser chrome ɗin zai buɗe maka ka bi waɗannan dokokin nasu one by one ma'ana ɗaya bayan ɗaya ka karanta su ga sanan suna da yawa duk abubuwan da suka ce maka ba sa so in dai ka gan shi a cikin wannan privacy nasu ma'ana wannan dokokin nasu to gaskiya na baka shawara kar ma ka fara a kare wannan dokar tasu saboda babu ruwansu in dai ka kuskura ka kare dokar su to gaskiya za su rufe wannan channel din naka a wannan kenan a wannan dai shine a takaice yan ƙananan a dokoki na google wanda a gaba kuma yanzu za mu ci gaba da nuna muku yadda za ku yi rijistan shi asalin wannan channel din kama daga kan yadda za ka bude sabon email zuwa kan yadda za ka yi rijista na wannan youtube channel naka da kuma yadda za ka fara kware videos ga wanda suke da sha'awar a kirkira musu application ko a hada musu application kamar application na jin waka ko na jin kiɗa ko na wani abu kamar haka kamar application misali na wannan wanda zai baka damar da zaka saurari kiɗa ko kuma saurari karatu ko wani kasida maraban ku da an za su iya tuntubar mu akan wannan nambar waya da ke sama domin haɗa musu irin wannan application din wanda zai baka damar da zaka shigar da dukkan waƙoƙinka akan application din wanda ko da network ko babu network zaka iya sauraron sa sannan zaka iya tura wa mutane sannan ga wanda suke da sha'awar a hada musu application wato kamar na rubutu ko kuma na wani soyayya kamar irin wa'annan su ma za su iya tuntubar mu a kan wannan number waya domin a hada musu irin wannan application din ko kuma application wato na youtube channel wanda za ka shigar da komai naka na youtube ɗinka akan application din ko kuma application na kallon ball ko kuma application na makaranta kamar yadda yake wannan wanda shi application na makarantar shine zai taimaka wa ɗalibi wajen samun dukkan wani bayanai da suka danganci makarantar ba tare da ya sha wahala ba kamar misali admission registration da kuma location ɗin makarantar duk za mu iya haɗa muku ku tuntuɓe mu akan wannan number waya domin ƙarin bayani sannan ga wanda suke da sha'awar a haɗa musu website a wato za su iya tuntuɓar musu ma akan wannan number waya ga kuma wanda suke da sha'awar a haɗa musu youtube channel su ma za su iya tuntuɓar mu akan wannan wayar sai mun ji daga gare ku jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka faɗa muku a bidiyon mu na gaba za mu ci gaba da koya muku yadda za ku buɗe a ma'ana channel ɗinku na youtube yadda za ku na ɗora videos ɗinku a youtube kenan a cikin wannan tutorial na biyu za mu koya muku yadda za ku buɗe gmail account ne saboda idan kana so ka buɗe wannan youtube channel ɗin nan dole sai kana da email address kuma gaskiya email address nan iya na gmail ake amfani da shi akwai email address irin su rocket mail irin su yahoo mail da sauransu to gaskiya duka ba za su yi amfani ba amma gmail da shi ake amfani so ya za ka buɗe wannan account na gmail ɗin naka akwai a hanyar da ake buɗewa email ɗin na gmail wato dewa amma yau za nuna muku wata hanya da za ka iya buɗewa gmail amma gaskiya sai da android ne yake yi budewa sannan kuma za mu nuna maka yadda za ka kara budewa hanya ta biyu so hanya ta farko da za ka fara bude email ɗinka shine na farko ka shiga settings ɗin wayarka kamar haka in ka shiga settings ɗin wayarka ka scrolling ka duba account nan kenan sai ka shiga account idan ka shiga account za ka taɓa add account sai ka zaɓi account ɗin da za ka yi adin to ka zaɓi na google kamar haka wannan kenan sai ka zaɓi google in kana zaɓu google bayan ka buɗe datan wayanka kenan sai ka jira ya reloading a daga nan akwai create account sai ka creating account sai ka zaɓi for myself wannan na farkon kenan sai ka taɓa a sai ka saka sunanka na farko misali <clears throat> ibrahim sunanka sunan babanka kuma misali muhammad ne sai next daga nan sai ka zaɓi date of birth ɗinka misali yanzu wannan date of birth ɗin march 14 1995 kai kuma in ka zo ka sai ka zaɓa ka ga ka wanne ne ka zaɓi jandar ka namiji ne ko mace ko kuma wani abu daban sai mu ci gaba nan shine za ka zaɓi username ɗin da zai zamanto at gmail.com misali yanzu ni barin zaɓi wani username misali ibrahim 45 65 seminex so sun ce wannan username din an yi amfani da shi amma zan iya shiga in kara canjawa na rubuta wani wanda raina ke so misali yanzu zan iya canjawa misali na bashi ibrahim 6068 misali sai mu ci gaba wannan ma sun ce wani ya amfani da shi so za ka iya ƙara canjawa so yanzu wannan yayi sai kuma mu zaɓi password a wajen creating password ɗinka a shawarci ya kamata a ce mutum ya yi amfani da suna da kuma nambobi kamar haka a shine zai zamanto password ɗinka yana da kyau sosai ka ga misali wannan mun yi amfani da suna sannan kuma muka yi amfani da nomba idan kana so password ɗinka kenan ya ƙarfi sosai a ni barin canja canza password ɗina sai kai next a daga nan wannan shine imel ɗin da kai creating gashi nan ibrahim 6042 a gmail.com sai me next sai mu taba agree sai mu taba next shikenan yanzu ka bude email ɗinka successfully za mu iya shiga cikin gmail account mu gmail sai mu je mu iya login din wancan email namu ko kuma mutum ya shiga ta cikin browser cikin opera ya shiga gmail.com sunan website din su kenan ya login ɗin email ɗinsa a bari yanzu mu shiga mu login din email ɗinmu wanda muka buɗe sabon kenan da ka bude shi ne za ka shiga wannan <clears throat> gmail.com nan kamar yadda na shiga sai mu taɓa sign in nan kenan sai mu taɓa sign in yawwa to a nan gurin sai mu saka wannan gmail ɗin da muka yi creating ma'ana ibrahim wannan shine email ɗin da muka kirkira semi next yawa anan kuma ya saka password ɗin da muka saka a can lokacin buɗewa yanzu muna signing in na wannan gmail ɗin da muka buɗe kenan sabon nan so wannan gurin babu ruwan karshe za ka iya taɓa a confirm da mun taba confirm yanzu yana loading zai bude mana asalin cikin email din nan yawa to wannan shine sabon email din da muka kirkira gashi nan ma har google kamfanin da da suke bude email din sun tura mun message yanzu zan iya taba na bude so wannan kenan hanya ta farko kenan yadda zaka iya bude gmail ba ma tare da phone number ba kenan